Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Tak tagɗo lamɗo hanko tagi lawan hanko tagi jawro tagi sarki kofa allah ɓamtudal jaji nulado, annabi muhammadu ɓurnaɗo takle min buba shambaji yadda lamu marku barka lamu lamido hayatu bi isa sannado ya yadda bi dudu aminatu dottiwa potunga sanu baba madina hande bo lamu lamu dottijo dottijo bi barka i alhaji abba i aminatu hande be lamu muhammadu nuru razil goɗɗo gonga andebo jawro razil ɓeddi mangu gorkowo hajja binta on woni dottiwa gorkowo hajja aisatu garu woni dottiwa baba yerima hadin ɓeddi lamu baba yerima hawwa o ɓeddi lamu baba yerima umaru sanda holli am gonga baba mi yettima wallahi mi yettima yide amana allah alkawal ko natati duniya ko natati nden yide ɗum ko natati wala mo anda o lembe sanga kwambu lembe lembe o lembe sanga kwambu lembe lembe garjaji lamu waddi umatore Rege yoti habe meselo mel Subira mada fere fere yoti Alhaji Saud president ayotina Da abadida da abadida ainda goni suwa be alhaji ali modi bonana suwa amhami jabama be muhammadu kabiru sufiyanu goni yusufa deje be basiru suwa olembe sanga kolembe NBA Laminu directeur fe gom hami Jabama, Umaru Haman Nuru hami Jabama, Umaru Muhammad Nuru hami Jabama, Idrisu Muhammad Nuru hami Jabama, Idrisu Muhammad Nuru hami jabbama Alhaji Abakar Jamu am hami yettama Alhaji Abakar Jamu am hami Jabama, Wallahi mi yetti da amana Allah Usman sowa an babaji doyan bama Ismail sowa wallahi miyetima Alhaji be Alhaji Adun Alhaji Abdullahi Hamija bama Alhaji Bonjo Sanu Gorko Rashida Baba garkuwa sanuma dan sale, sanu laminu sanuma dan sale, alhaji biri tijjani abisu, alhaji biri tijjani abiso alhaji dewa be alhaji isa alhaji bonjo sanu gorko rashida wallahi yetti wallahi yetti on wallahi yetti hida amana allah a holli gonga baba mi ma wallahi mi ma yide amana allah alkawal kona tati duniya kona tati deni deni kona tati wala mo anda mesanga kwa mulembelembe olembesanga kwa mulembelembe wallahi miyati de amana Allah wallahi miyati ni de amana Allah ide haberde gangu haberde en haberde haɓernde en ɗam haɓernde jogal ngu no bari wandu halande wala mo anda olembe sanga Jama'a salamu alaikum bar kamu da asuba da fatan an waye gari lafiya na sanyi na barka da asuba. Alama Grace ina fatan an kwana lahiya. Na lafiya lau lahiya lahiya lau mun ka kwana wallafa mun tashi lahiya ko. <laughs> Lahiya limu. Kwan lahiya kwan lahiya kam. <laughs> <laughs> Wai ai ban gaya maka ba na sanyin na eh. ba mun kafa labarin nan muka ce mutane su ansa ai ko sun ansa da yawa malama ai an mana kashedi To. Bala Muhammad za shi bayani shi bai ansa tambaya ba kawai cewa wai mun bata shirin da dariya. <laughs> to yau yau kai dariya aka ta magana kai dariya to ni yau ban san yadda za a yi ba to shi kenan malam bala daga yau na mun bar dari, ni dai na bar dari yau da yau ba zan yi dariya ba ya ce wai wai kuna bata shirin da dariya <laughs> to to shi kenan <laughs> yau yau ban dariya ya kaɗan zan yi <laughs> ya kamar na ji kana dariya a murmushi nake yi To, kamar yadda muka saba bari mu fara da barka. Muna mika gaisuwar barka da fata alheri ga iyalan Zakari Ibrahim tsohon kwantirolan gidan yari prisons ake cewa ko a turance? Eh. Yawwa da uwar gidansa da kuma Dr. Peter Shehu. domin auren 'ya'yansa an riga an yi auren nan ranar goma sha biyar ga watan da ya gabata wato watan Agusta kenan 'ya'yansu Ashley Ibrahim da kuma Yakubu a fita shehu to da fatar an yi adace Allah ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare kuma ba da zuri'a mai amfani. To amin su ma. muna cewa iyaye su grandpa da su grandma su zakari Ibrahim da iyalansa da Dr. Peter Shehu da iyalansa muna muku fata alheri. To madalla Allah ya kaddara malama Grace to wannan kuma za a ce kaman ah, abu namu kenan dai. Eh haka. Malama Grace za a aurar da kanwata fa. To eh. kai ne kai ne kai ne uban amarya ah, kenan. Ni ne uba ni ne uba kuwa. wai eh lalle ni to don hakan ga bari mu yi makan mu yi ma yan uwa da abokan arziki da ke can Najeriya fatan alkhairi akan ɗaurin auren mu da za a yi wato hannatu garba sanyin na da kuma mm. angonta alhaji bala ɗahiru wanda aka fi sani da kalam wahid Zaria ɗaura wannan auren ne a kofar gidan marigayi Alhaji Abba Mai Goro a garin Sanyin na ta ƙaramar hukumar mulkin Tambuwal a jihar Sokoto a gobe Lahadi 6 ga watan tara shekara ta 2020 da karfe biyu na rana in Allah ya kai mana rai to Allah ya sa ah, wannan auren za a yi a sa'a kuma Allah ya ba su zaman lafiya da zuri'a ɗaya ba. Amin summa amin kai kuma ga kanan na sanyin na. Eh, korona ta hana ka zuwa. korona eh, ta hana ni zuwa amma aikin san yanzu abubuwa sun abin nan ko ko da kafa ba ta tafi ba dai ai eh. ruhi na can kuma komai ake yanzu komai ya sauwaka ana ka gani eh kware da gaske lalle haka ne to sannan kuma akwai daurin auren wani shi kuma abokan aiki malama Grace ina ganin in na kira shi hmm. to ko cewa zan yi dan jarida wanda ya gudu ko yaya aho <laughs> Eh, ya gudu gaban shahararren ɗan jarida ne to amma eh, ya kauce malayan eh duk da yake dai ko ce inda yake din dai duka dai eh. sha'ani illa dai ba irin dai na kafafen yaɗa labarai ba ne dai a ah, ah, ma'aikaci ne wato a ah, Yunusa Tanimu wanda tsohon ma'aikaci ne a gidan rediyo da talabijin na jihar Sokoto wanda a yanzu kuma yake aiki a hukumar nan ta wato hidimar ƙasa wato NYSC kenan ko? Mm, mm. To shi kuma Malama Grace an riga an ɗaura auren ne tsakanin shi da amaryarsa Madina Lawal wato shi Malam mm. Yunusa Tanimu kenan. a jiya juma'a hudu ga watan satumba aka ɗaura wannan auren a wuse a babban birnin tarayya abuja muna fatan allah ya ba su zaman lafiya kuma ya ba da ah. zuriya ɗaya ba kuma muna taya yunusa ta murna da kuma iyalan gidansu da amaryarsa da amaryarsa gaba ɗaya eh. eh haka ne to eh amin mutaka raba to amin Thank ba dubu da kamar da muka faɗa makon da ya shige muka kafa kacici kacici muka kuma ce za mu koma zaguro an ansoshinku to kullum muna bayyana cewa komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa mun sami waɗanda suka amsa tambayoyin nan sama da dubu ɗaya. Eh malama Grace haka ne. Eh, kuma za mu kawo su ɗaya bayan ɗaya a mu kuma gaishe su yau su ne gaishe gaishen namu yau su ne yau su ne gaishe gaishen mu kwarai da gaske <laughs> to bari mu fara da gaisuwar fata alheri ga Aliyu Umar Sokoto wanda ya amsa tambayar da cewa to da farko dai bari mu tunashe da masu sauraron mu labarin da muka kafa na sanyin nan eh wato labari ne muka ce wato da mata da miji ne suke aiki a ma'aikata ɗaya matar tana eh. ɗaukan albashi na naira dubu ɗari biyu yayin da mijin yake ɗaukan ragin albashin ta wato naira dubu ɗari ɗaya to kwatsam sai hmm. wata rana ita wannan hukuma sai ta fitar da wata doka cewa duk waɗanda suke ma'aurata ɗaya to ba za su yi aiki a ma'aikatar ba sai dai ɗaya ya aiki ɗaya ya bari to shine muka ba masu sauraron mu tambaya shin matar ce za ta bar aikin da take ɗauka albashi na naira dubu ɗari biyu ko ko mijin ne zai bar aikin saboda yana ɗaukan albashi na dubu ɗari ɗaya. To be ni in ji in ji yarbawa to amsan waɗannan tambayoyi ga sunan kamar yadda muka ce sama da mutane dubu ɗaya suka amsa to waɗannan su ne za mu gaida su kuma za mu karanta. Eh. Bari mu fara da Aliyu Umar Sokoto wanda ya ce wannan gaskiya hakin ciyarwa yana hannun miji. amma tun da albashin da ake ɗauka na matan ya fi namijin tsoka eh. abin da ya dace kawai sai a tsakaninsu a sasanta. Na sako ya bi kuɗi kenan. <laughs> to. Malama Grace bari mu gaida Danielson Elvis Mark shi kuma cewa ya ma kan kaina ina goyon bayan matar ta bar wannan aikin domin mijin Shi ne jigo kuma albarka ake nema ba shirme ba <laughs> to ki jira ayan da Nelson <laughs> to ita kuma Zainab Ahmed daga Madrid Spain can kasar Spain ta aiko ta ce gaskiya idan ni ce ba zan yadda ba aiki ba abinda kawai zan yi sai ni in rika bashi dubu ɗarin <laughs> to ya rika lura da yayin da kuma ya rika lura mara da gida to to to ke jira ayanta to shi tukur rimawa daga Accra da ke kasar Ghana cewa yayi to gaskiya mijin ya kamata ya bar aiki saboda albashinta ya ninka nasa sai ya je ya samu wani wuri. To gaisuwa zuwa ga Mamman Ali daga kanan Najeriya ya ce mijin ya bar aiki su sasanta. To. Ta rika bashi dubu hamsin kowane wata. To ba da ra'ayi riga shi ko Ibrahim wato Abdulrahman Ibrahim amsawa ya a gajarce duk da yake ban mu gane abin da yake nufi cewa kawai yayi matar. Shin matar za ta ci gaba da aiki ko ko ita ce za ta bar aiki? Ba mu gane abin da yake nufi ba amma dai muna gaida shi. To shi kuma Isa Isa daga Minnesota a jamhuriyar Nijar cewa ya yi gaskiya ni inni ne zan haƙura tunda albashinta ya fi tsoka sai ta ci gaba da aiki. <laughs> to tukur sile kuma cewa ya gaskiya mijin wato sai dai kuma in matar ta yarda duk wata ga abin da za ta bashi in ba haka ba to lalle ko ta yi zama aure shi kuma ya fita aiki. <laughs> sai sai James Ya'u Jamil ɗalibi a jami'ar Bayero ta Kano ya ce zaunawa za mu yi shawara. Eh. Idan ni ina ɗaukar ɗari ita kuma tana ɗaukar a ɗari biyu sai in hmm. haƙura. Ta rika bani ɗari kowane wata. To, to kin ga wato ra'ayin shi ya zo daidai da Ismail Matawallan Albasu wanda ya ce to in ni ne mijin gaskiya haƙura zan yi in bar matar ta ci gaba da aiki. Halima Sanusi kuma ke cewa gaskiya mata ya kamata ta aje aiki ai shi miji shi ne ya kamata ya rika kula da iyali to da ukashi abdullahi ya haya mun gaishe ka ya ce hmm ya zama mijin hajiya kenan kawai <laughs> ai sai dai ai haƙuri, dai ta haƙura da aikin nan shi kuma eh, ita kuma in wani in wani ma za a sama mata a sama mata to sai hajiya zainab abubakar a boryo ta ce ai ma tun farko ma bai kamata wannan ma'aikatar ta kafa wannan dokar ba <laughs> abin da ya kamata ta yi tun da waɗannan sun riga sun riga sun fara aiki sai ta kafa dokar ga waɗanda za a ɗauka aiki nan gaba to sai dai kuma hajiya zainab an riga an kafa dokar eh, na ta tunani kenan kwarai da gaske na ke tunani kenan to ai shi kuma bashir ake shi ba dai ga alama bai da ta cewa don dariya ya kawai ya ce hmm cakwakiya kenan <laughs> <laughs> sai hajara hamidu daga Jos Joskota ta yamma da Bauchi. Mm. Ta ce kamata ya dukkan su bi su bar aiki su je su nemi wani aiki. A <laughs> to an yi ni ba <laughs> a wannan lokaci na korona aka bar aiki ko ai sa faɗi wanda ya aike su <laughs> to shi ko allurar dini m zazzau cewa ya matar ta bar aiki shi mijin ya ci gaba da aiki saboda albashinta nata ne ita kaɗai wato ke ji nashi dalili shi kuma albashin mijin na gida ne baki ɗaya don haka rashin nata aikin ba zai yi masa illa sosai ba to ke ji shi ko nashi ra'ayin to kamar yadda muka faɗa ra'ayoyin nan da kuka aiko mana sun fi dubu ɗaya sabili da haka bari mu karkare da wannan ra'ayi na nura al'adamawi mm. <laughs> ka wani babban latan eh, nura mm. al'adamawi dan adamawa ne fa wani al'adamawi in ake san a harshen larabci haka na ake yi a nuna garin <laughs> mutane a kin ga yanzu ke grace sai a ce miki almalofashiwe <laughs> kisa ai ko garin ku guda kisa eh, alsanyinawi nawi ai kin san garin ku guda ma akwai ma mutanen da suke da wannan suna aljasawi da yawan su da yawa ma aljasawi <laughs> na sanyin nawi yace ni a wajen mu fulani mm. ita ya kamata da takura saboda abin da suke samu nasu zai fi amfanin su mm. tunda shi ne ya kamata shi yake da alhakin gida. To. Wato shi a nufin shi in ta samu kuɗin nan nata ne. Eh. da haka bai da amfani a gida. Madalla kamar. Saboda haka ya kamata ta bar aiki eh, su a wurin su a wurin ku Fulani. Eh eh to to ba mamaki kin san mu haka haka <laughs> al'adar mu ta alkunya ce. <laughs> To ga ga ga dariya ga ga dariya an ce. A ana mun ce. Bala Muhammad ya ce mancewa ne kun dariya mancewa ni ai na daina na ce mai na daina ai na daina <laughs> to ai aka ce shiri mai farin jini maganin hawan jini to ya za a yi maganin hawan jini in an kowa ya kunshe baki a abin da za a yi wata rana in bai hankali ba ai gayyato shi za mu yi amma mu kafa mai doka cewa da za mu fara shirin gada shi har mu gama kai komai aka komai aka kai kuskure ya yi dariya sai mu gani to in ya in ya in ya yi ya ce wannan jarabawa to mu ma mun yadda <laughs> ya faɗi <laughs> to bala bala muhammed <laughs> bala muhammed muna gayyata ka wanga shiri kai zaka bada labarin ban dariyan ne awo ka taho ka ba mu wanga shiri kuma da sharadi awo da sharadi amma haka yi shi haka gama shi baka yi dariya ba haka murmusa awo gaskiya ba haka na fulbe entinen jogite kula kumen semtende wani kulo chucha wani kulo sakira pe onnani fulbe entinen jogite kula kumen wani afrika mama pulofu manisa du salmini on air ay asli mama meɗen daga lesdi masina fulɓe masina on jarama ah. ay fulɓe mallinkoɓe fulɓe sénégal naɓe baba sadu salmini on ah. ay fulɓe giniyanko en de fulɓe burkina baba sadu salmini on fulɓe nigériyanko en fulɓe nigériyanko en baba sadu salmini on e eh. aye fulɓe cameruna ɓe be fulɓe rsa fulɓe canmi salmini on e mi yahi adisa be ba ha lesdi etiopi etiopi no woodi fulɓe on fulɓe duniya kawten ko e eh, jogiten ɗabiyaji men ɗi e gawri mama meɗen on ce'en miɗo andi talal miɗo andi laftal miɗo andi senyugo miɗo andi yeyugo golleede fulɓe kuwata fu en jokkiteede miɗo andi durugo miɗo andi birugo miɗo andi jamde miɗo andi remugo wonu cameron alara nokkuuje fulɓe men famen da safga adamawa gondare digarwa ɓe mare marwa Nigeria jogi fulbe aburi sembe jalingo fulbe adamawa jola be fulbe gombe fulbe sokoto be senegal mali guinée burkina jogi fulbe fulbe Jalo, jallo fulbe Futa toro be fulbe masina be fulbe ñoro fulbe Ga nan da labarai kace-kace yau. Ko yau ai ya kamata malama Grace mu ba masu sauraron mu mu ba su dan aiki kenan don su su kara su kara eh. tafka mana muhawara a mako mai zuwa. To to shi kenan. To zan fada wani dan labari sai kuma kacici kacici wai ba? Eh. Wai <laughs> eh, a malam bala ya kama ki ki daure ki ki bada labari <laughs> bana dariya wata rana ne wani malami ya shuka masara a gonarsa mm. kullum ya zo sai ya tara an sace mashi masaran nan da kyau kullum kullum ya zo sai ya tara an sace masara ya rasa yadda zai yi sai mm. shi kenan sai ya tsaye da shawarar ya sa ɗan shi ya gadi mm. shi kenan ɗan nan ya fake yana gadin masara sai ya laɓe can sai ya ji mai karyar masara ya lallaɓo ya lallaɓo eh. yana ta karyar masara yana ta karyar masara sai yaron shi ma ya kewaya ya lallaɓa ya lallaɓa sai ya cikumi riga mai karyar masara mm. shi ya ce maɓarawan ka tawo mu koma cikin gari to mu je babana ya gan wanda yake wannan satan masara eh. shi ya fi mai satan masara ƙarfi ya ci kuma shi sosai mm. suka kamo hanya suka kamo hanya suna tafiya suna tafiya tafiya sun yi nisa sun kusa da cikin gari sai barawan ya ce ma yaron kai ai na manta da takalmi na can cikin gona to bari je in dauko sai yaron yi tsaki yi tsaki ya sake shi ya ce to kai sauri ka je eh, ka dawo ina nan eh, ina jiran ka <laughs> oi sarkin wawaye <laughs> ya zauna ya zauna ya zauna har rana ta faɗi barawo bai dawo ba ya sake tsaki sai koma gonan ya je neman barawo a'a <laughs> ya koma gona kuma ya nemi barawo gona bai ga barawo ba eh, eh. sai shi kenan sai ya dawo ya dawo gida ya ce ba baban aiko ya yi ido hudu da barawon hamma ya kamo shi Hasun sun kusa isowa gida Sai baban ya ce aiko baban ya ji daɗi ya ce kai a gaishe ka ya ce to ina barawon mm. sai ce ai suna sun kusa da gida kenan sai barawon ya tunawar ya mance da takalmi shi sai ya sake shi ya koma ya je ya dauko takalmi shi kenan bai dawo ba ha baba baba haushi ya kama shi haushi ya kama shi ya mangare yaron ya mammare shi sai ce ka ji wawa kai maimakon ka ce shi ya zauna nan ya jira ka ka je ka dauko takalmin A'a, kayya. Ka zo ka same shi, kai sai ka ce je ya dauko takalmin <laughs> da baban da sanyin na eh. da baban da yaron wa ya fi shirme wa ya fi shirme gaskiya kai amma dai malama Grace wannan dai da ji dai ba sai an bayyana ba kin san kowa ne ne ba barbare ne fa a fulani kai a kai ina ai fulatani bai wannan ai fulani ai in ba fulatani ne ko tun wani ai ba zai ma fito gonan nan ba da yanzu an ce an ce yaron yana ganin barawo ya shashi sanda to na yadda ba eh? fulatani ne amma ya kamo shi ce zo da shi gida da ji ba barbare ne wannan ke ya kawo shi sai da suka suka eh, eh. gida ya ce a ai ya eh. mance da takalmi ya koma ya dauko eh shine ai haka ne kaman ka je ka sai ce ne ka ajiye shi kan hanya ka ce ka kai kanka gida kenan mm-hmm. <laughs> yanzu dai sai su gaya mana yanzu cikin bare barin nan da uban da dan wani ne ya fi ne? <laughs> a cikin su wai wa ya fi sakarci eh gaskiya kam gaskiya To labarin da za mu kafa kenan yanzu haka din nan kuka garzaya mu na sada zumunta Facebook za ku ga wannan labari a ƙarƙashin shirin a bari ya huce sai mun ga amsoshinku idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa. za mu karanta amsoshinku mu kuma gaida waɗanda suka samu zarafi suka amsa wannan tambaya tamu. Yanzu a madadin? Murtala Faruk sanyin na. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ce har yanzu muna kalubalantan Bala Muhammad. Muna gayyata shi zuwa wannan shirin sai mun ji daga gare ka da alheri. <laughs> To ayo na Afirka kulbe leɗi leɗi Tenanguno deful bele fere fere. Kala sangare funa pullo ha hirna Afrika. Sangare misalmi ni on air. Kala sidide funa pullo ni walwa solo. de on jahama. Kala ah. diyalo funa pullo ha hirna Afrika. Diyalo misalmi ni on air. Kala jatide funa pullo ha hirna Afrika. Jakite misalmi ni on Kala Kamerun na hodi fulbe bana fulbe gosi en. akuyen be witi en kamerun na wodi fulbe bana fulbe mai ne jangana jabe kilba en eh babba sadu kamerun jangana ji azli am jangana ji on jarama min aisha baba ballo bani fulle kiri biwe en misal mini on eh le ifulbe duniya dudi mi fotai mi limpida Kala pullo funo pullo on jarama